This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Ka'almasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau talata 28 ga watan Janairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Aisha da kanun labarai. To Ibrahim an umarci jami'an lafiyar al'ummar Amurka da su dakatar da aiki da hukumar lafiya ta duniya WHO ba tare da ɓata lokaci ba. dubun dubatan falasɗinawa ne suka ɗunguma zuwa birnin gaza jiya litinin yayin da isra'ila ta buɗe shingayen tsaro sannan ta baiwa mutane damar komawa cikin arewacin yankin da aka rufe sama da watanni goma sha biyar sannan 'yan tawayen m23 jiya litinin sun ce sun karɓe ikon birnin gundumar gabashin goma a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo to kani labaran kenan a fannin rahotanni za a ji cewa masu ruwa da tsaki da ƙwararru na alakanta rashin daidaituwar farashin mai a najeriya har yanzu da rashin zaman nnpc da ipman da kuma dangote Wabin ya ki ci ya ki cinyewa in ya yi kasa gobe kuma sai ƙara dagawa. ya bambanta da kamar da idan aka ce mana farashin mai naira goma ne sai ya kai wajen kusan shekara ɗaya ko shekara biyu a naira goma duk babban matsalar da yake kama matsala rashin a zauna za kuma aji cewa an bayar da belin wazirin masarautar wasi bayan ya shafe kwanaki 21 a kurkuku shi yake nunawa cewa sarki da kansa ya tashi ya mari waziri amma daga baya kuma sarki yana na cewa shi kanshi waziri ne ya mare shi ya zauna kanshi a bisa ga bayanin da ake tuhumar da ake ma waziri har an kai shi asibiti to muna kotu ba zan so in shiga wannan jawabin ba a haka kamar kowace ranar talata yau ma za a ji shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sakkwato ke gabatarwa inda yau shirin zai taɓo batun rigimar cikin gida a jam'iyyar PDP. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro da fatan an wayi gari lafiya ga labaran duniya. an umarci jami'an lafiyar al'ummar amurka su dakatar da aiki da hukumar lafiya ta duniya who ba tare da bata lokaci ba matakin bazatan ya mai da hankali akan cibiyar yaƙi da kare yaduwar cututtuka ta amurka wani jami'in cdc ya aike wa manyan shugabannin cibiyar sako a daren ranar lahadi yana sanar da su cewa wajibi ne duk ma'aikatan cibiyar da ke aiki da who su dakatar da yin haɗin gwiwar da suke yi nan take sannan su dakaci umarni na gaba kamfanin dillancin labaran ap ya gano sakon ƙwararru sun ce dakatar da aikin ba zato ba tsammanin abin al'ajabi ne sannan zai kawo koma baya a bangaren ayyukan bincike da ƙoƙarin kawar da barkewar annobar virus ta marburg da cutar mpox a afirka dubin dubatan falasdinawa ne suka ɗunguma zuwa birnin gaza jiya litinin yayin da isra'ila a ta buɗe shingayen tsaro sannan ta baiwa mutane damar komawa cikin arewacin yankin da aka rufe tun daga farkon rikicin isra'ila da hamas sama da watanni goma sha biyar da suka gabata falasdina da galibi suke tafi a kas dauke da dan tsirarrun kayayyakin da za su iya ɗauka yayin da suka nufi inda gidajensu suke a da don su tabbatar ko gidajen suna nan sai dai yawancin gidajen da ke yankin duk sun rushe gaba ɗaya. Wani babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ya faɗa jiya Litinin cewa har yanzu faɗa tsakanin 'yan tawaye da ke samun goyon bayan ruwan da sojojin Congo akan wani birni mai mahimmanci a gabashin ƙasar bai ƙare ba. Duk da ikirarin da 'yan tawayen suka yi cewa sun karɓe ikon birnin na goma. har yanzu ana nan ana gwabza fada a cewar bruno lemarcus babban jami'in gudanar da ayyukan majalisar ɗinkin duniya a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ya faɗa wa manema labarai ta bidiyo daga babban birnin ƙasar ta drc kinsasha cewa wuraren da ake artabu sun bazu a duk sassan goma a arewacin lardin kivu an jima kaɗan aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu najeriya inda za a ji cewa har yanzu babu alƙibla game da farashin man najeriya da kuma abubuwan da ake la'akari da su al'amarin da ke shafar marasa ƙarfi sai dai ƙwararru sun ce duk da haka shigowa da mai daga waje zai yi matuƙar illa ga tattalin arzikin ƙasar halima abdulra'uf gare ki Wannan batun ya sake kunno kai ne sakamakon yadda aka sami bambanci a farashin shigowa da tataccen mai da na matatar man dangote wanda aka sami ragin naira 32 da kwabo 35 a bisa alkalman da ke fitowa daga bangaren dillalan man fetur masu zaman kansu na ƙasa wato Ipman. Shin ya ake ciki a game da farashin litar mai a sassa daban-daban na ƙasar? Direban motar kasuwa mai jigilar fasinjoji daga garin Jos zuwa birnin Abuja ya ce. Na farko dai sunana Abubakar Muhammad ina shan mai a Abuja kamar a Nifko wasu mobila dubu daya da naira goma nnpc kuma muna shiga dari tara da sittin da biyar duk inda nnpc yake gina na ya ɗan sauki kama a jos kuma aa rano shafa muna shan shi dubu daya da naira ishirin wani wurin da naira talatin A kari da allah dai idan an canza farashi idan yi sauki mukan dan samu wani abu mun yi kamar daga nan jos lokacin zamu mu sha mai zuwa abuja a yanda farashi na da yi sauki kwanaki in mun sha man dubu ashirin da bakwai yakan kai mu to amma yanzu gaskiyar magana sai mun sha man dubu arba'in ya kai mu abuja kin ga in farashi yana da dan sauki dai har allah muna dan fahimtar wani abu aiki al'umma dai suna cikin wani yanayi. Da muka nemi sanin ko akwai bambancin farashin kowace litar mai a cikin makonni biyu da suka gabata. Wani ma'aikacin gidan mai a Abuja da ya buƙaci a saka sunansa ya ce. Farashin litar mai yana dubu ɗaya ne. Ok a sati ɗayan da ya wuce. A yanzu fa? Yanzu yana dubu ɗaya da naira goma. A ɓangaren yiwuwar dillalan man fetur masu zaman kansu su ƙaurace wa sayan tataccen mai daga matatar man Dangote. Shugaban ƙungiyar Ipman reshen jihar Kaduna ya ce. A matsayina na na Ipman na jihar Kaduna haka ya Murtala. Maganan man fetur da baki daya duka mu masu gidajen mai abin da ke damu kenan saboda abin ya ki ci ya ki cinyewa. In yayi kasa ƙasa gobe kuma sai ƙara ɗagawa. Ya bambanta da kamar da idan aka ce mana farashin mai naira goma ne sai ya kai wajen kusan shekara daya ko shekara biyu a naira goma. Duk babban matsalar da yake kama matsala rashin a zauna da ita ifman a yi mitin da ita. Ya kamata idan gwamnati za ta ƙara kuɗin mai ko za ta rage ta a kira ifman a yi mitin da ita. Mutane da akan wani abun sun kare mai kuɗin mota dai ko mota biyu yana iya siya yanzu an rage kuɗin mai ya kare ba zai iya siya ba to saboda haka gaskiya muna roƙon gwamnati ta tsaya ta duba wannan da ita kamfanin dangote rufan dangote kuma mu mun da muke siya mu ifma muna siya kashin kar ne ba kamar wanda ake basu bashi ba irin kamar irin major suna da su sai an basu sai sun sai da za su biya. ko yaya masana tattalin arziki ke kallon wannan lamari alhaji kasim garba kurfi ya ce. kamar yadda yan ifma suke maganar cewa su shigo da mai gaskiya shigo da mai a wannan hali da muke ciki ba zai zama alheri tasiri ga tattalin arzikin mu kamar yadda kika sani zai yi wahala yanzu a ce su sun samu dala daga santar bank isasshiya wadda za shigo da mai maimakon su sai wannan daga naira kuma muna ganin zai zama mana alheri su sai mai daga dangote su sai da mana yanzu a ki dauki MRS MRS kamfani ne wanda yake sai mai direct daga dangote yana sai da ina tabbatar ki a nan Lagos in kika je abin da zaki sai lita 970 amma duk sauran gidajen man har na NNPC sai ki ga cewa ba su gaza wannan kuɗin ba wasu ma abin da suke sai saira naira ɗari tara da kin ga akwai ƙarin naira ishirin ko talatin sama da yadda yake saida to ya za su ce za su shigo mana da mai sai da shi da saukin haka bayan yanzu babu saukin. alƙalman ƙirdiga dai sun yi nuni da cewa tun bayan bara aikin matatar man dangote ake ta samun kiki kaka tsakanin masu ruwa da tsaki a fannin albarkatun man fetur musamman ma ta bambance-bambancen farashi lamarin da ke ci gaba da shafar talakawan kasar kayayyakin masarufi ke ƙara tsada. Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Halima, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Aisha da kashi na biyu na labaran duniya. Gwamnan jihar Kogi Ahmad Usman Ododo ya cika shekara ɗaya cir a matsayin gwamna mai cikakken iko a jihar da ke tsakiyar Najeriya. wakilin muryar amurka ahmad muhammad dan asabe ya yi nazari akan nasarori da kalubalolin da gwamnan ya fuskanta a tsawon wannan shekarar da gwamnan ya yi yana mulkin jihar a wannan rahoto da ya aiko mana daga lakwaja Usman Ododo do solemnly swear gwamna ahmed usman ododo kenan a yayin da yake shan rantsuwa a matsayin gwamnan farin hula na biyar a jihar kogi a ranar 27 ga watan janairu shekara ta 2024 a dandalin muhammadu buhari da ke garin lakwaja babban birnin jihar kogi sai dai kuma gwamnan odudu a tsawon shekara guda yana mulkin jihar ta kogi ya gagara rusa 'yan majalisar wasa wanda kusan kashi 85 sun yi zamani ne da tsohon gwamna yahaya bello wanda shine ubangidan siyasa gwamnan odudu kuma hakan ya janyo kiraye-kiraye da ya rusa su tare da nada sabbin jiri da za su sauya fasalin mulkinsa dangane da nasarori kuwa gwamna ododo a cikin shekara gudan ya kammala wasu ayyukan raya kasa da gwamnatin da ta shuɗe ta faru amma ba bata kammala ba sunana mahmud alfa mai kudi mazanin lakwaja yau da mu alhaji usman dodo ya cika shekara daya gaskiya mun yaba masa kuma mun yaba ma hanyar da yake mulki sunana haruna bello lakwaja muna farin ciki da gwamnan mu na jihar kogi zai cika shekara daya kan kujerar mulki kuma yana kyautata ma yadda ya kamata yana kyautatawa jama'a da ma'aikata da 'yan kasuwa ma duk yana kyautata musu sai dai kuma a yayin da jam'iyyar apc mai mulki a jihar ta ce gwamna ododo ya taba dukkan bangarori na rayuwa a jihar a shekara guda da ya yi akan kujerar gwamna jam'iyyun adawa kuwa cewa suka yi duk da kokarin da gwamna yake yi musamman ta bangaren biyan albashin ma'aikata amma kuma da sauran rana a kaba sunana mai kudi bature apc chairman lokoja local government a yau mu alhaji usman ododo yake cika shekara ɗaya akan karagar mulki kowa da kowa ko makiyin kogi ne ya san cewa ododo dan halarsu ne ya mana aiki tsakanin shi da allah eh, lawal ibrahim shugaban matasa a jam'iyyar pdp karamar hukumar lakwaja kogi state governor zai yi one year celebration in office a takaice dai akwai ci gaba gurin biyan albashi ya yi kuna kokari sosai amma akwai abubuwan da dama wani muke expecting a ce ya yi kamar ruwa hanyoyi kiwon lafiya tattalin arziki na jiha sai dai kuma manyan kalubalen da ke gaban gwamnan ododo a yanzu su ne karfafa sha'anin tsaro domin dakile laifuffuka irin su garkuwa da jama'a ayyukan 'yan bindiga da kuma samar da ababen more rayuwa ga al'ummar jihar ta kogi ahmed muhammed dan Sashen Hausa na murya Amurka daga Lakwaja a Najeriya. A gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu waiwayi kashi na biyu na rahotonmu wanda zai sake kai mu Najeriya inda aka bayar da belin wazirin masarautar wasi. bayan ya shafe kwanaki 21 a gidan yari sanadiyar wata babbar rigima da sarki zainab babaji gare ki wata kotun majistare da ke jos fadar jihar plateau ta ba da belin wazirin masarautar wase alhaji muhammadu badamasi mahmud wanda ya yi kwanaki 21 yana tsare a gidan kaso kuma aka kwabe masa sarauta Alhaji Muhammadu Badamasi Mahmud ya tsinci kansa ne a kotu bayan da sarkin wasai Muhammadu Sambu Haruna ya shigar da karar cewa wazirin ya sharara masa mari. Sauran tuhume-tuhumen da sarkin ya kai gaban kotu sun hada da cutarwa, kaiwa hari ba tare da tsokana ba da kalaman batanci da neman hargitsa zaman lafiyar jama'a. barista yakubu salebawa shine lauyan wanda ake kara ya ce alkalin kotun mai shari'a eric naron ya ba da belin da wasu sharuɗa babbar takardama aka samu tsakanin sarkin wasa da shi waziri bisa ga labarai wanda shi yake nunawa cewa sarki da kansa ya tashi ya mari waziri amma daga baya kuma sarki yana na cewa shi kanshi waziri ne ya mare shi ya zauna kan shi a bisa ga bayanin da ake tuhumar da ake mawaziri har an kai shi asibiti to muna kotu ba zan so in shiga wannan jawabin ba a haka amma an ba da belin shi a yau amma sharaɗin a samu ciyaman na local gamman nashi na wasi ya zo na ɗaya kenan na biyu sharaɗin da ya bara shi ne in ba a yi cika na farko ba na biyun a samu sarki mai daraja ta uku shi ma ya zo amma akwai batun kuɗi eh kuɗin da ake magana yawanci za a ce ba da dubu wanda yake da akalla ya mallaki dubu ɗari biyar to yanzu shine bisa ga wannan aka ɗaga ainihin ƙarar sai 28 ga watan biyu na dubu biyu da biyar. Na nemi ji daga lauyan mai shigar da kara wanda jami'in gwamnati ne daga ma'aikatar shari'a a jihar Plateau David Hilji wanda bai samu zuwa kotun ba kuma wacce ta wakilce shi a zaman kotun ta shaida mun cewa bata nemi izini daga wurin shugabanta ba don haka ba za ta yi magana da 'yan jarida ba. Malam Muhammad Kusabi Anani ya ce wannan lamari ne da suke addu'ar kar Allah ya ƙara maido musu da shi. Tabbas masarautarmu masarauta ce da take da tarihi kuma take da wukan yanka tutan usmaniya kuma ba mu taɓa samun irin wannan abun ya kasance a masarautar nan ba wannan shiri karo na farko so muna addu'a allah ya kama na saukin wannan lamari allah ya shiga cikin lamarin amma lallai tabbas musamman mu da muke 'ya'yan sarki abun ya taɓa mu sosai haka fata na ga mu shine mu yi kokari mu zama masu yafiya da juna Wata sanarwa da na samu ba tare da sanya hannun sarkin na wase ba ta zayyana sharuɗan sasantawa tsakanin sarakan biyu wanda 'yan uwan juna ne ta haramta wa wazirin shiga fada. ko yin hulɗa da iyalan sarkin da kuma ya maido da wasu muhimman takardu ciki har da wasikar da sarauniyar ingila ta baiwa sarkin wase da takardar mallakar filin haƙar ma'adinai da ke garin kamfani da tsohon gwamnan jihar plateau marigayi solomon lar ya baiwa sarkin na wasi zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria a gaishe ki kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 1625 da kuma 31 yanzu kuma ga shirinmu na gaba tsaka mai wuya wannan shugabanci na pdp yanzu an cire a ayo an ba damagun acting acting a tsari ma na kowane irin bangaren standard bai kamata ya wuce wata shida shekara ɗaya yi tsanani yau ana shekara na tun da aka bashi ci waɗannan ɗiyan da suka sha nono kuturwar da suke zagi a yanzu na bdb suke cewa tsinan ya ce wari take da sauransu yanzu ne kuma suka dawo suna son wannan kuturwar da suka yi zagi su koma rika jam'iyya su wanke ta bayan sun yi mata zagin fitar arziki apc sai ta je ta yi biki kawai domin ba ma ta je ta yi wani kamfen ta wani bata mata haka ba saboda haka maganan rikon kwarya rikon kwarya kwarya ta tsage ta fashe tana zubar da ruwa ana rike da ita ba iya ajiya a canja wata koko a gyara jama'a barkan ku da wannan lokaci barkan mu da saduwa mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai muna fatan kuna nan kalau kamar yadda muke a nan washington dc gwamnan jihar bauchi bala muhammed da kuma ministan abuja nelson wike na ci gaba da cece kuce a bainar jama'a dangane da rikicin cikin gida na jam'iyyar su ta pdp ko da shi wike ya yi murabus ko ya fice daga cikin jam'iyyar ta pdp ya shiga cikin apc ko kuma duk jam'iyyar da yake so ko kuma ya kama bakin ya daina sukar lamirin ita pdp kauran bauchin ya ce wuke mace amana ne kuma babbar barazana ne ga jam'iyyar pdp saboda haka su yake shi wuke ya yi murabus ya fice daga jam'iyyar da shiga apc tunda da dukkan alamu yana nuna cewa kamar ita apc yake yi wa aiki shi kuma wukin a nashi bangaren yana zargin kauran baucin da cewa ai shi ma yana kara zafafa rikicin jam'iyyar tasu da irin kalaman da yake bayyana jama'a game da abin da ke faruwa to duk wannan tana faruwa ne a daidai lokacin da har yanzu ake ci gaba da ganin jam'iyyar tana karkashin jagorancin mutane biyu wato iliya da magun da kuma hamin yayari wanda wannan yasa ita jam'iyyar take fuskantar kalubala wajen iya kimtsawa zaben shekarar 2027 mai zuwa in gare ga lafiya bari ku ji abin da wasu 'yan jam'iyyar pdp suke faɗa game da wannan rikici kafin mu shiga muhawarar mu ta yau sunana salim muhammad baba mai magana da yawan jam'iyyar pdp rashin jihar yobe ai a matsayin da ake ciki yanzu pdp ba ta da wani gwani gwani na gwanaye wanda ya wuce ambasada umar iliya damagu wanda shi ya kamata a bashi dama ya jagoranci jam'iyyar nan a yanayin da jam'iyyar take ciki yanzu duba da yanayin yadda apc ta dagula ƙasar nan to dole ya kamata a samu haɗin kan manya na shugabanci na jam'iyya don a kai ga jam'iyyar nan ga nasara sunana honorable awaisu abdullahi kefi daga nan jihar nasarawa daya daga cikin shugabannin jam'iyyar pdp na nan jihar nasarawa abin da ya faru da ah, shi ayu daga ward nashi to kuma tun da akwai supreme court judgment da ya nuna kan cewa daga ward din mutum za a iya cire national chairman aka cire ka kaci mu dai fatan mu shine a nan arewa ta tsakiya a dawo mana da kujeran mu ya rage namu mu zabi wane ne za mu bashi insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu daidan bakin kokarin mu kuma komai zai tafi daidai to a gaishe ku to yau ne muke kawo muku kashi na biyu na muhawarar da nasiru ya kaya wakilin mu na abuja shirya a tsakanin mutane biyu wanda kowannensu sunansa yusuf wato yusuf dingyadi mai goyon bayan bangaren damagun da kuma yusuf musa ado da shi ya fi gane bangaren yayari babbar magana ita ce waye halittaccen shugaban jam'iyyar nan ta pdp kuma ya ta samu kanta a cikin wannan al'amari a yanzu lokacin da aka kammala zaben shugaban kasa na Atiku Abubakar saboda shi wazirin arma bai musu abin da suke so ba na ɗauko wanda suke so ya ba dan takarar mataimakin shugaban kasa suka ga za su bi shi da kulis bayan sun yi ma jam'iyyar PDP uh, karan tsaye sun raba kafa a kawo baraji ai ina nufin ai kawo baraji acting hmm. acting yayi ai akwai shi ambassador da magun da shi da kawo baraji don acting amma abinda da nake so in gaya maka cewar a tsarin gudanar na constitution jam'iyya domin national working committee member member na nec sai dai a headquarter jam'iyya a matakin sama ake ilantar da shi ko dakatar da shi to amma saboda wasu na son ala dole sai an ga bayansa. aka yi muna kutse a cikin tafiyar sanadiyar sanadiyar da yasa kenan ya jaye shi a ra'ayinsa domin a samu zaman lafiya ya jaye kuma lokacin da ya jaye jaye shi shine ya haifar da shine ya haifar da shine ya haifar da ambassador Iliya da Bagun a matsayi ne na mataimakin shugaban jam'iyya daga yankin Arewa domin a constitution na jam'iyyar PDP ya ba su a cewar duk lokacin da wanda ke rike a shugabanci ya sauka ko aka saukar da shi ko aka yi mashi wani hukunci to wanda an shugaban jam'iyya daga wannan bangare zai rika mukamin rikon kwarya har lokacin da aka bada wanda ya cancanta ya zama shugaba na dindindin ya mai kujerarsa kuma yanzu shine aka yi aka sake mai da wannan mukamin a yankin arewa ta tsakiya wanda ya shahi jihar benue ya shahi neja ya shahi plateau ya shahi kogi ya shahi nasarawa da abuja su za su fidda wanda zai gadi yoce a shi ambasada da magun rikon kwarya yake da ya mika kwaryar zai dawo a matsayin shi na mataimakin shugaban jam'iyyar pdp na farko a yankin arewa amma yusuf eh, an roka ce kwaryar watakila yana jin ko ta fashe ma hannunsa ne ko a gaskiya ƙwaryar nan ta tsatsage wanda kuma in ba yi aniya ba ɗinkin da aka mata zaren kabewa ne kuma zare ne irin na kaba wanda in ba ruwa ta bushe bangarewa za ta yi domin babban abun baƙin ciki da yake damun duk ɗan pdp a najeriya a yau shine shugabannin da suke ya kamata su tsaya tsayin daka su amfani da daman kurakurai da gazawa na wannan gwamnati ta apc su gyara tafiyansu su jawo hankalin waɗanda ma ba sa cikin pdp a haɗa ƙarfi da ƙarfe a jawo mutane domin a fidda mutanen najeriya 'yan najeriya daga bala'i da ake ciki na yunwa da talauci da rashin tsaro sai ya kasance yau su sun buge ne a rigiman junansu suna karo da juna suna dukan juna suna fada da juna kaga ka duba wannan yanzu apc sai ta je ta yi biki kawai domin ba ma ta je ta yi wani kamfen ta wani bata mata lokaci ba saboda haka maganan rikon kwarya rikon kan ƙwarya ta tsage ta fashe tana zubar da ruwa ana rike da ita ba iya ajiye a canja wata koko a gyara yusuf gyadi yanzu wane ne wajen ka wane ne shugaba ko mukaddashin shugaban jam'iyyar pdp ni ina aiki da tsarin mulki na jam'iyya domin ma'aikacin jam'iyya nake kuma ina hedikwatar jam'iyya kuma ina magana da yawun jam'iyya abinda na sani cewar maganar da malam yusuf yake kamin wannan shine cewar tunda aka faɗi zaɓe aka shigo da wasu abubuwa cikin pdp aka wargaza haɗin kai da mutunci da kyakkyawan dangantakar da ke tsakanin shugabancin jam'iyya a matakin uh, headquarter da shi ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar pdp wazirin adama domin biyan wata bukata sai aka jawo da maganar tsohon gwamnan jihar rivers kamin da mu zo yi maka bani an shaida nake maka wannan matakin da aka ɗauka yana daga cikin abin da illa ta jam'iyyar pdp na biyu shine maganar dakatar da suspendin din da aka yi ma iyo ce ayu domin wannan biyan bukatar ake ganin cewar bari ya bada hanya a kautar da shi domin a ga an biya bukata to tun daga wani lokaci waɗannan ɗiyan da suka sha nonon kuturwar da suke zagi a yanzu na BDB suke cewa ya ce wari take da sauransu yanzu ne kuma suka dawo nasiru suna son wannan kuturwar da suka yi zagi su koma rika jam'iyya su koma an satta su wanke ta bayan sun yi mata zagin fitar arziki sannan maganar da ya kamata ka fahimta shine duk wanda ke cewar kwarya biyu ta tsage bai yi ma jam'iyyar pdp adalci ba domin me ai kwana-kwanan nan aka kammala zaben sababbin shugabanni a kusan ƙananan hukumomi jihohi 23 ko 24 a najeriya da ƙananan hukumomi guda 67 ne ko 77 a cikin najeriya duk wannan ba aikin jam'iyya ba an kawo kwamiti na sasantawa an kawo kwamiti na ladatarwa an kawo kwamiti na duba yadda za a sake maido da komadar jam'iyyar pdp a duk lokacin da kana dan PDP ka nuna yatsa ka nuna yatsa ga shugaban jam'iyya ko wani mai mulki a cikin jam'iyya ko NWC to lokacin kana da yatsa uku da kai ke kallon ka me kama PDP yawa Yusuf Ardo kai ka ce in wato ma'ana in ba hayaki in ba wuta me kawo hayaki ba me yasa naji kana so ka ce me yasa to aka samu shugabanni biyu aka samu Ahmad yanzu kai a wajen ka tukuna kafin ma ka bada amsa shin shi Umar Iliya Magun ne mukaddashin shugaba ko kuma Ahmed yari A matsayina na ɗan jam'iyyar PDP kuma wanda nake son jam'iyyar PDP ta samu nasara nake son a samu masalaha ni ban yadda da duk wani abun da za a yi shi ba cikin tsari ba. Ina kira ga dukkan bangarorin su fahimci cewar sai sun haɗa kansu za su iya yin shugabanci. Ni a nawa na fi son maimakin a ce wani bangare su je su tsugunna wani gefe su tsige wani ko su nada wani ko ko wani bangare ce sun kori wannan duk wannan ba shi ne tafiya ba abinda nake so kamar yadda shi dan uwana malam yusuf ya faɗa cewar akwai zama babba da za a yi na na na na nec na pdp e a bari wannan lokacin ya zo duk wanda yake da wani abu a cikin zuciyarsa a fito a cire son kai a yi abun da ya dace a zaɓi shugaba na gaskiya wanda zai rike fati tsakani da Allah duk waɗannan masu neman abincin a bar su su je su ba tsakani da Allah suke rikewa ba kenan ba tsakani da Allah suke rikewa ba dukkan su kowa yana da abun da yake yi kuma kowa yana da wanda yake yi aiki saboda haka wannan ba shi muke so ba wannan ni dan North Central ne ni dan Nasara State ne saboda haka wannan shugabanci na PDP yanzu ton ɗinmu ne na 'yan North Central an cire yoshi a ayo an ba da magun actin actin a tsari ma na kowane irin bangaren standard bai kamata ya wuce wata shida shekara ɗaya ya yi tsanani yau ana shekara na tun da aka bashi actin saboda haka wanda suka ce sun cire shi yes sun yi kokari domin sun nuna kishin fati tun da an ki yin abun da ya dace bari kawai a yi duk abun da za a yi ma kowa ya san akwai damuwa domin barin kashi ciki aka ce baya maganin yunwa abun da suka yi ba su yi laifi ba amma ba shi ne mafita na ji daɗi yadda shugaban gwamnonin pdp ya tashi ya zo yi magana ta dattaku dama kowa san shi ƙwararren shugaba ne ya ce babu wannan damuwa za a gyara za a daidaita to fata na manya da suke cikin pdp wanda suna nan a masu kishin pdp ba 'yan kasuwa ba wanda suna neman kuɗi da jam'iyya suna, suna apc kafa ɗaya kafa ɗaya a pdp to ba irin waɗannan ba asalin shugabanni na kirki wanda damuwansu su ga pdp ta karbi mulki a lokacin da ya dace su haɗa kansu a zo a shi da magun ya koma matsayinsa a nemo dan north central akwai manya a north central in aka bar shugabannin north central da kansu ba za su kawo shugaban eh, yusuf ka kaji yana cewa akwai yan kasuwa a cikin shugabannin kunna na na headquarter ai ko a cikin miya akwai wanda zai gudaje akwai lokacin da ake birkakawa kasan birkakawa eh. akwai lokacin da miya za ta iya gudaje ko a kunu ko a menene ko a kullu ana samun mara kyau to a gaishe ku to bari mu tsaya nan sai rana wa cewa mu dawo mu dubi rikicin nan da kuma alakasa da burin atiku abubakar wazirin adamawa na son ya ci gaba da takarar zama shugaban najeriya a karkashin wannan jam'iyya yanzu muna son mu yi godiya ga shi wakilin namu nasiru adamu hikaya da kuma su bakin namu yusuf dingyadi da kuma yusuf musa ardu a madadin su dukan ali mustapha sakwata ne a washington mun bar ku lafiya to masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin kafin mu yi sallama da ku muna taya iyalan sheikh dr yusuf yakubu arrigasiyu murnar daurin auren diyarsu yusra arrigasiyu wanda za a yi ranar asabar ɗaya ga watan fabrairu a gida mai lamba ad1b arrigasiyu street rigasa kaduna allah ya bada zaman lafiya da albarkar aure amin yanzu a madadin aisha ma'azu wadda ta taya ni gabatar da shirin da mu dadi balawi sai kuma injiniyanmu ni ibrahim kalamasi garba ke muku fata alheri wassalam